Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin na yau litinin uku ga watan Janairu shekarar 2022. Baba ya koma kiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Maryam da kanin labarai. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi cewa Amurka da abokan hulɗarta za su mai da martanin da ya dace idan har Rasha ta ci gaba da mamayar yankin Ukraine. Binciken da Majalisar Dokokin Amurka ke yi a kan tarzomar da aka yi a Majalisar Dokokin Kasar a watan Janairun shekarar da ta gabata na mai da hankali a kan dalilin da ya sa shugaba Donald Trump a wancan lokacin bai ɗauki wani mataki ba a lokacin tarzomar. A yau litinin aka harbo wasu jiragen sama marasa matuƙi guda biyu a lokacin da suka doshi wani sansanin sojan Iraki inda aka sauke dakaran Amurka a kusa da tashar saukar jiragen ƙasa da ƙasa ta Bagadaza. Kanun labaran kenan. A cikin shirin namu ne da za ku je cewa masana sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan kwamitin haɗin kan Najeriya da tsofaffin shugabanni obasanjo da abdulsalam suka kafa idan kuwa suna son su kafa wani kwamiti wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasa kamata ya yi su ɗauko matasa daga yankunan su sai su faɗakar da su su wayar musu da kai amma idan ba haka su kai ba to wannan kwangaba kon baya ne yan kasuwa a jihar adamawa kuma sun bayyana damuwarsu akan rufe babbar kasuwar yankin song da sojojin ƙasar suka rufe ta bisa dalilan tsaro yanzu sojoji head service suna so su yi mitin da ita a ofis nata yanzu muka gama da duk yan kasuwan sun taru a fada kowa dai ya kwantar da hankalinsa duk abun ba zai wuce ranar yau din nan bayan Allah ya da muna kuma dauke da shirin ilimi garkon dan adam da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi cewa Amurka da abokan hulɗarta za su mai da martanin da ya dace idan har Rasha ta ci gaba da mamayar yankin Ukraine. A wata tattaunawa ta waya, fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna a kan kokarin da ake yi na rage zaman tankiya ta hanyar diplomasiya a kan jibge dakarun da rasha ta yi a bakin iyakar Ukraine. Biden da Zelensky sun tattauna a kan matakan rage zaman tankiya a Donbass da kuma ciyar da aiwatar da yarjejeniyar Minsk gaba ta hanyar diplomasiyya a cewar sakatariyar yada labaran fadar White House Jan Psaki a wata sanarwa da aka fadda bayan tattaunawar wayar. Binciken da Majalisar Dokokin Amurka ke yi a kan tarzomar da aka yi a Majalisar Dokokin Kasar a watan Janairun shekarar da ta gabata na mai da hankali a kan dalilin da ya sa shugaba Donald Trump a wancan lokacin bai yi wani abu ba sama da sa'o'i uku don hana magoya bayansa kutsawa cikin ginin majalisar da kuma yin gama da 'yan sanda yayin da 'yan majalisar ke kokarin tabbatar da cewa ya faɗi zaben shekarar 2020 a cewar shugaban kwamitin a jiya Lahadi. Dan majalisa Benny Thompson daga jihar Mississippi ya faɗa wa shirin gidan talabijin ɗin CNN na State of the Union cewa kwamitin binciken mai mambobi tara yana so ya san abin da Trump yake yi a cikin minti 187 da bai ɗauki wani mataki ba yayin da yake kallon abin da ke faruwa ta talabijin a fadar White House a lokacin tarzomar. Thompson ya ce saura kaɗan mu rasa dimokuraɗiyyarmu. mu. Ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Republican biyu da ke kwamitin 'yar majalisa Liz Cheney daga jihar Wyoming mai yawan suka Trump ta faɗawa shirin This Week na gidan talabijin ɗin ABC cewa a lokacin zai iya faɗawa masu tarzomar su bar ginin majalisar amma bai yi hakan ba. A yau Litinin aka harbo wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a lokacin da suka doshi wani sansanin sojan Iraki inda aka sauke dakaran Amurka a kusa da tashar saukar jiragen ƙasa da ƙasa ta Bagadaza a cewar wasu majiyoyin Iraki sai dai basu bayyana cewa an samu hasarar rai ko jakata ba. Wannan harin na zuwa ne yayin da Iran da abokan hulɗata da ke Iraki ke tunawa da cika shekara biyu da kisan wani babban janar na Iran wato Qasim suleimani An kashe suleimani ne a wani harin jirgin sama mara matuki a kusa da tashar jirgin saman Bagadaza. Donald Trump, shugaban Amurka a lokacin, shine ya bada umarnin kisan. To madalla kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. manyan 'yan siyasa da kwararru a fannin zamantakewar ɗan adam sun bayyana ra'ayi mabambanta a kan wani kwamiti da tsofaffin shugabannin ƙasa olusegun obasanjo da abdulsalam abubakar suka kafa inda wasu ke ganin abu ne mai fa'ida idan aka yi la'akari da yadda aka haɗa kan kowa da kowa a kwamitin wasu na cewa alama ce na ƙasar ta ɗinke wasu kuma na cewa kwamiti ne na son kai wakiliyar Murya amurka a birnin abuja madina dauda na ɗauki da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Wani abu da ya ɗauki hankalin waɗannan 'yan ƙasa shine cewa shugabannin wannan kwamitin da ma dukkan manya-manyan mambobinsa sun taɓa tafiyar da ƙasar ta fannoni daban-daban kuma ana iya nuna yatsa a kansu cewa suna cikin waɗanda suka gurɓace ƙasar kafin yanzu. Abin mamaki shine membobin kwamitin ba su goyi bayan kiraye-kirayen da ake yi na raba ƙasar ba. Sun dunkule wuri ɗaya suna kira ga haɗin kan ƙasa. 'Yar majalisar wakilai daga jihar Yobe, Khadija Bukar Abba Ibrahim, ta yi tsokaci a kan kwamitin haɗin kan. Najeriya duka dole mu sa hannu mu ga cewa komai ya tafi daidai. Akwai inda za a kira kowane fanni su wanda suke taɓar-gazan, da wayanda suke milkin a jihohi. A samu a sulhunta a jiwai shin menene suke nema. An taɓa su an yi haka an yi a Niger kuma an ci nasara. Ko da yake kiraye-kirayen da kwamitin ke yi na haɗin kai ne amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar yana ganin waɗanda aka haɗa su a wannan kwamitin ba masu kishin ƙasa ba ne sai dai in sun ɗauki wani mataki na daban ga hujjarsa. Idan kuwa suna son su kafa wani kwamiti wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasa da ci gaba kamata ya yi su ɗauko matasa daga yankunan su waɗanda suka gama jami'o'i suka gama karatunsu suna zaune babu abin yi su haɗa kawunan su da arewa da kudu maso yamma da kudu maso gabas dukka a haɗa kawunan su idan aka haɗa su sai su faɗakar faɗakar da su su wayar musu da kai a kan cewa kasar na tana neman zaman lafiya kuma matasa su ne ginshiƙin ci gaban kasa su ne shugabanni na gobe amma idan ba haka suka yi ba to wannan kwan gaba baya ne. Shi ma ƙwararre a kimiyyar halayen ɗan adam kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk yana ganin irin wannan kwamiti din da ayyukansu ba sababbin abubuwa ba ne a salon mulkin shugaba Muhammadu Buhari domin a cewarsa ya saba da su kuma daga dukkan alamu baya karban shawarwari. al'amari lokacin da allah ya ji kansa su mai ta masu da kuma su ango abdullahi in particular suke faɗa cewa farkon gwamnatin nan sun je sun yi ƙoƙarin kawo shawarwari kuma ba su samu fuskar wa'annan shawarwarin da suka je su kai ba yanzu kin ga za a iya tabbatarwa cewa eh, ba a ɗaukan shawarwarin ne ko ba a buƙatar su ko kuma ba a ganin girman wanda suke iya ba da shawarwarin komai girman su a najeriya to ita kuma basira da iyawa a gaskiya ba wai kawai dan allah Allah ya ɗora mishi wani irin ilimi bane da ya fi kowa komai yawan ilimin mutum sai ki ga sauraron wasu da jin bayanan wasu da ɗaukar shawarwarin wasu shine yake tafiyar da shi ko da abin da ya fahimta ya fi nasu sai ka ga ɗan karamin abin da wani zai faɗa zai ƙara wa tafiyar ka ko kuma hukuncin da za ka yi martaba Abin jira a gani shine yadda waɗannan shawarwari da ra'ayoyin 'yan ƙasa zai taimaka wajen kawo haɗin kai mai ɗorewa da zai wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tare da kawo ƙarshen rashin tsaro da ake fama da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu. omicron na cutar coronavirus ke bazuwa a faɗin duniya a yau litinin ƙasar india ta fara yi wa matasa 'yan shekara 15 zuwa 18 allurar rigakafin coronavirus haka kuma a yau litinin ɗin ma'aikatar lafiyar ƙasar ta sanar da cewa mutum 33,750 suka kamu da cutar covid-19 cikin sa'o'i 24 A Faransa kuwa a yau Litinin aka fara amfani da wasu sabbin matakan yaƙi da yaduwar cutar. Cikin sabbin matakan har da takaita taron jama'a da yawa zuwa dubu biyar a waje, dubu biyu kuma a cikin rufaffen wuri. Kafar yada labaran Koriya ta kudu ta Yonhap ta sanar a yau litinin cewa a karan farko kasar ta samu wasu da suka mutu sanadiyar nau'in Omicron. Yonhap ta kuma ce babu tabbacin ko nau'in Omicron ne asalin dalilin mutuwar marasa lafiyar biyu 'yan shekaru 90 da wani abu. Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett ya faɗa a wani jawabi da ya yi ta talabijin a jiya Lahadi cewa Nau'in Omicron na nan a lokacin da yake sanar da shirin fara bada rigakafi zagaye na hudu ga masu manyan shekaru da kuma jami'an lafiya. Cibiyar samar da bayanan annobar coronavirus ta Johns Hopkins a yau Litinin ta sanar da cewa sama da mutum biliyan 290 suka kamu da COVID-19 an kuma samu mace-mace miliyan 5.4 a fadin duniya. Cibiyar ta kuma ce an ba da rigakafin cutar fiye da biliyan tara. Jami'an tsaro sun kashe mutane biyu a lokacin wata zanga-zangar nuna adawa da mulkin soja a Sudan a jiya Lahadi a cewar wani kwamitin likitoci. Wannan ya sa gaba ɗaya adadin mace-macen da aka samu a lokutan zanga-zanga kaiwa hamsin da shida tun bayan juyin mulkin da aka yi ranar 25 ga watan Oktoba a cewar kwamitin likitocin na Sudan. Kwamitin ya kuma ce mutum na farko ɗan shekara ashirin da wani abu ne wanda ya mutu sakamakon raunukan da ya samu a kai a babban birnin birnin kasar yayin da mutum na biyu kuma ya mutu sakamakon harbin bindiga a kirji a omdurman jami'an tsaro dai basu ce uffan ba game da rahoton mace-macen a halin da ake ciki prime minister sudan abdullah hamdok ya faɗa a jiya lahadi cewa ya yi murabus ƙasa da wata biyu bayan da aka maida shi a akan mukaminsa a matsayin wani ɓangaren yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sojojin ƙasar. A wani jawabi da aka nuna ta talabijin, Hamdok ya ce akwai buƙatar zaman tattaunawa don cimma wata sabuwar yarjejeniya ta shirin mai da mulkin Sudan ga hannun farar hula. A gaida Maryam Dauda da ta karanto wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. a kokarin neman hanyoyin shawo kan matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin arewa maso gabashin najeriya rundunar sojoji a jihar adamawa ta rufe babbar kasuwar ƙauyen song da ke ci a mako a jihar adamawa domin a cewarta masu tada kayar baya ne za su yi amfani da kasuwar don sayar da dabbobi da sayan abinci wakilin misalisu garba daga adamawa na da karin bayani a wannan rahoton da ya aiko mana a wani yunkurinta na lalubo mafita domin gano bakin zare na matsalar rashin tsaro da ya addabi najeriya hakan ta sanya rundunar sojan najeriya na jihar adamawa suka rufe kasuwanni guda biyu na karamar hukumar song din kamar yadda ya taba aukuwa a wasu jihohi da ke najeriya irin su katsina zamfara da kuma kaduna wani dan kasuwa wadda bai so a ambaci sunansa ba shine dai wadda ya shaida mana yadda lamarin ya auku mun buɗe tikin shanu ba a buɗe ba yan sanda da sojoji wai sun hana to ko irin na gombe kwanaki ko suna so a hada ba su na goro ko kuma ya ne dai ba Eh, kai yanzu haka kana ina ni yanzu na bakin cikin kambin oje amma cikin a rufe yake ba a shiga ba eh cikin a rufe kowa dai a wajen tsaye wasu kuma ko matan sun za ku bai gefen hanya cikin lamba suna dan ciniki a sirrince haka shi kuwa alhaji suleiman dan minista dan kasuwa ne wanda ke sana'a sai da hatsi a karamar hukumar son din a jihar adamawa shi ma ya yi mana ƙarin haske kamar haka an ce kasuwan buhu ba zai ci ba kasuwan shanu ba zai ci ba kuma waɗannan manya-manyan kasuwanni da aka ce ba zai ci ba a son ka ga ba zai haifar da matsala ba eh gaskiya zai iya haifar da matsala saboda yanzu ne da safe aka samu labari ba tun shekaran jiya ko jiya ba to kaga mutanen ƙauye dama su da safe kawai suke shigowa kasuwa su kawo amfani su kawo dabbobi to daman kasuwanni nawa ne a son eh kasuwanni manya guda uku ne to wanne da wanne aka rufe wanne da wanne aka bari to akwai kasuwan manyan dabbobi na shanu tike akwai kasuwan bugu na hazi malam abdu Tin manaja wanda ke zama sarkin fawon karamar hukumar son Shima, na koyi masa tambaya kowane wani hali masu sana'ar sai da dabbobi ke ciki a garmar hukumar ta Eh halin da ake ciki kaji yanzu kaji ne na tafiya. Amma yanzu ina da labari bayan tiketin akwai gadan hanyar gombe nan da ba kaji ko kan shanu ba wasu na saukewa a kan hanya kawai abin nan kaban tsayarwa haka. Kasuwa kan ba maganan an bude ko za a bude. Sarki kana ganin ba zai yi wa doka karantse ba? Ah, yanzu haka duk wanda nake mu'amala da shi. aiki wannan ba daidai ba ne ba su san dalilin da ya sa sun shekara abin nan ba duk wanda zan kira ya ji zan kawai. Ardo Ahmadu Sa'idu da ke zama hakimin son shi na yi masa tambaya kan cewar kowane mataki suka ɗauka domin baiwa 'yan kasuwar shawara don kar su ɗauki doka a hannu. Mun yi magana yanzu sojojin sun kira head of service suna so su yi mitin da ita a ofis nata. Kun amfani da damar ku na baiwa mutane hakuri ganin kada a ɗauki doka a hannu? A wannan yanzu muka gama da duk 'yan kasuwar sun taru a fada kowa dai ya kwantar da hankalinsa duk abun ba zai wuce ranar yau dinnan bayan Allah. Allah Mejo Muhammadu Sani shine mai magana da yawo rundunar sojojin jihar Adamawa ya tabbatar mana da cewa masu wuta da kayar baya za su yi amfani da wannan kasuwar domin sayar da dabbobi da kuma sayan abinci. Hakan ta sanya aka rufe kasuwar na wannan makon to sai dai bai ba mu dama mun naɗi muryarsa ba. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwa ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimin fako hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane kalgi ilimi Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da wannan la'asariya ta yau litinin ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Barkan mu kuma da kasancewa a cikin shirin mu na farko a wannan sabuwar shekara ta dubu biyu da da biyu, ta da fatar alkhairai da ke tattare da ita Allah ya tabbatar da su a gare mu baki ɗaya. wasu ababen ki kuwa Allah ya nisanta mu da su. Masu sauraro a cikin shirinmu na farko a wannan shekarar za mu ɗaura daga inda muka dasa aya a shekarar da ta gabata. Idan ba ku manta ba shirin ya samu damar tattaunawa da Dr. Abdullahi Baffa Ahmad Garkuwa, shugaban samar da tsarin ilimin bai ɗaya a jihar Gombe, inda yake bayyana wasu kaɗan daga cikin shirye-shirye da suke yi. don ganin an sabunta tsarin ilimi a jihar musamman wajen ganin malamai da ɗalibai sun samu horo da kuma takardun shaida da za su ba su damar yin daidaito da zamani a wannan karni na ashirin da ɗaya. tun zamanin sardauna akwai wata hukuma wanda daman take lura da malaman makaranta na islamiyoyi kuma sun ma bude yanzu santa akwai santa musamman wanda aka yi na tsangaya a wannan wajen wanda su suke ba da certificate director ne musamman to wannan su ma muka mun gayyace su muka tattauna da su kuma gombe ta zama jiha ta farko da za a fara ba da shahada wanda yaro in ya iya rubutun na ya iya karatu za a zo a duba a ga wani mata mataki za a bashi na, na ilimi da wannan yana cikin uh, on wannan study tour da muka yi muka gano za a iya wannan haɗaka ɗin wanda yanzu haka muna ƙoƙarin mu'assasa cibiyoya manya-manya a jihar gombe wanda za a fara irin wannan karatu na tsangaya ɗin wanda ya dace da zamani kaman a ƙarshe shi yaro shekara nawa ne zai kafin a ce misali ya samu takardar shaidar kammala diploma digiri har ma zuwa zuwa digirin digirgir to kaga in ka duba a tsarin tsangaya akwai wanda za ka samu kolo akwai titibiri akwai garji akwai kuma za ka samu wanda su garadan za ka samu suna da kolawansu suna da yan titibirin su ne mataki-mataki ne kamar yadda ake da ma dai a karatun boko akwai kotsawa ma duka to kaga in ka duba yaron akwai wanda in ya gama zai iya samun shahada da wanda take daidai da sakandare akwai wanda ya iya samun shahada wanda take daidai da, da diploma akwai wanda kuma za ta yi daidai da digiri wannan yana cikin abubuwan da za mu yi kuma ko wanda suke bibiyar mu za su ga kusan kwanan nan shi gwamnan jihar gombe alhaji muhammadu inuwa ya assasa wata santa wanda a nan za mu fara tan muna sa rai za ta ɗauki a karon farko yara guda dubu ɗaya wanda da su za a fara kuma muna sa rai za mu faɗaɗa ya zama a fadin jihar gombe duka akwai wa innan cibiyoyin wanda duk yaron da yake son karatu zai zo mu fara ne a nan tsangayar gwani sani wanda shahararriyar tsangaya ne a nan dai a nahiyar mu nan da muke da kuma tsangaya ce wanda tana da yara da, da, da, da kolawa lokacin ma kaka in ka zo za ka iya samun sama da mutum dubu bakwai wanda a nan suke zama a nan suke rayuwa kuma waje ne wanda duk dai mutum in ya kai sunan shi almajiri za ka samu to nan dai cibiyarsa take ya zo shi ya tatsa a tsangayar gwani sani to daga nan muka fara kuma alhamdulillah shi malaran da aka assasa tubalin gina wannan abun gwamna ya je shi gwani sani da kanshi ya fito ya zauna da baya raye sai wacce su ce to ai gwani sani don baya nan ne aka yi amma alhamdulillah yana raye shi ya zo aka yi abun ya karbi gwamna aka je aka sa aka aza tubalin gini kuma alhamdulillah gini ya fara tafiya kuma muna sa rai da an gama za mu zo mu fara inganta tsarin karatu a wannan waje. akwai sana'o'in da za a koyar a wajen ne ko kuma karatun allo? a'a akwai sana'o'i kwarai da gaske muna so a fara koya musu ɗinki a fara koya musu gyaran kwamfuta yana cikin abubuwa da muke so mu fare a wajen kuma ko kwanaki mun yi bita da manya-manyan alaramomi da garada wajen yadda za su fara koyan likitanci wanda in yaro a tsangaya ya ji ciwo za su akwai wanda zai iya mai treatment wanda su har mun training ma mun baza su kuma muna sa rai dai kafin a yi shekara daya za mu yi zama da manema labaru mu tattauna da su su ga abin da aka fara yi a jihar gombe bankin duniya nan ya yi niyya kwashe yara marasa wadanda ba sa zuwa makaranta ne a kusan duka fadin arewacin najeriya ko anan jihar gombe ididdigan ku nawa ne kuma guda nawa yanzu kuka rage yanzu a lokacin lokacin da unicef ta yi haɗaka sun nuna dai akwai yara sama da dubu ɗari biyar da wani abu to a shekaran farko mun yi yara ɗari da hamsin yanzu ma kuma mun yi ɗari da hamsin ɗari uku kenan muna sa rai kafin a gama tsari ɗin za mu yashe dai iya abin da za mu iya saboda wannan alkaluma ne zahirin abin allah kaɗai san yaran da ba su zuwa makaranta to kuma wannan wani sa'in mukan gagara bambancewa sai ka zo ka ce to ga almajirai sai ka samu akwai yaran mu ma kuma wanda ba sa zuwa makarantar da yawa to kaga wannan abu ne wanda gwamnati da kuma mutane masu hali ya kamata a shigo ciki wajen ganin cewa an ba da gudumawa wa yara sun shiga makaranta sun samu ilimi a matakin farko saboda a gudu tare a tsira tare Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan makon sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ƙarashen wannan shirin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti, ni kuwa da na jagoranci shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku wuni lafiya. Peace salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. kwalkoliyar daraja shi haushi gaida Yusuf Harande yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko na cewa salam BOA Hausa. al'ummar kasar sudan muna muku fatan allah ya sa wannan murabus da firaministan kasar ku yayi ya zama shine karshen tirka-tirkar da kasar ku ke fuskanta sako daga na mai umar mai kira da ya haya danno azare sako mu na gaba na cewa assalamu alaikum murya amurka da allah ku ba mu dama mu mika sakon ta'aziyyar mu ga yan uwa da iyalan dattijon arewa mai kokarin wajen faɗar gaskiya alhaji bashir tufa Allah ji karsa da rahama hakika arewa da jihar Kano sun rasa babban bango sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da kuma Comrade Hassan Hamza Sule a jihar Jigawa wannan sako ya fito daga Hassan Dogon Faci ba tsari daga jihar Katsina ya ce assalamu alaikum VOA Hausa tabbas maganar da gwamnan misali na jihar katsina ya yi akan cewa kowa ya nemi makami domin kare kanshi wannan magana abin dubawa ce yana da kyau al'umma su ɗauki matakin kare kansu domin a gaskiya najeriya babu isassun jami'an tsaro ya ce sai mun haɗa ƙarfi da ƙarfi muna fatan allah kawo mana mafita amin wannan sako ya fito daga mahmud salu ƙauran na moda zamfara ya ce muna marhaba da nasarorin da rahotanni ke nuna jami'an tsaro ke samu a jihar mu ta zamfara akan 'yan ta'adda tabbas wannan abun yabawa ne matuƙa muna roƙon allah ya ci gaba da baiwa jami'an tsaro galaba akan duk wani ɗan ta'adda a ko'ina yake a cikin ƙasarmu najeriya amin sai kuma sakon shehu adamu rijau ya ce voa hausa na shigo wannan fili ne a yau domin da mika ta'aziyya ga daukacin al'ummar najeriya baki daya bisa babban rashi da muka yi don tsohon dan takarar shugaban kasa a zaben shekarar 1993 alhaji bashir usman tufa wanda allah ya wa rasuwa a yau litinin hakika babban bango ya faɗi a najeriya ubangijin allah ya ji kanshi ya sa ya huta amin sako na karshe na cewa salam murya amurka ku bani dama zan jajinta wa al'ummar jihar kano bisa rasuwa alhaji bashir tufa wanda yake ɗaya daga cikin dattijan jihar ne masu faɗa a ji a ɓangaren siyasa da kasuwanci da fatan allah gafarta masa amin daga mansur almugumal VOA. Kwarai ba shakka idan ka ji an ambaci zaure to magana ce ta dattaku walau daga maza ko mata. Billahi da zinarin da Allah ka fara ba zai kama ni ba idan muka samu 50% na wannan adadin mata ne local government chairman wallahi za a yi rawan gani. Tsaron al'ummar ƙasa. Matsalar Najeriya dukkanmu ne da musulmai da kiristoci mun kauce hanya mun bar hanyar addini saboda haka wallahi talla idan Buhari ya ka miliyan 100 yan security ba abin da zai canja. Jagorancin cikin al'umma. Idan muka zaga muka zaga yau dai magana dai magana ɗaya ce. Kowa yana fafutukar ya nema wa kansa haƙƙi. Saboda haka mu yanzu a arewa mun riga mun san cewa ba mu da shugabanni. Zamantakewa tsakanin al'ummar ƙasa. Makulan Najeriya yanzu shine Hausawa da Yorubawa da ko da makulan Najeriya. Siyasan ku shine ke kawo makulan Najeriya gaba ɗaya. Zauren VOA wanda abokiyar kare kainar ku ni Madina Dauda ke jagoranta. yanzu ko ga maryam dauda ta dawo da takaitattun labaran duniya Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗawa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Lahadi cewa Amurka da abokan hulɗarta za su mai da martanin da ya dace idan har Rasha ta ci gaba da mamayar yankin Ukraine. A wata tattaunawa ta waya, fadar White House ta ce shugabannin biyu sun tattauna akan kokarin da ake yi na rage zaman tankiya ta hanyar diflomasiyya game da jibge dakarun da rasha ta yi a bakin iyakar Ukraine. Binciken da Majalisar Dokokin Amurka ke yi a kan tarzomar da aka yi a Majalisar Dokokin Kasar a watan Janairun shekarar da ta gabata na mai da hankali a kan dalilin da ya sa shugaba Donald Trump a wancan lokacin bai yi wani abu ba sama da sa'o'i uku don hana magoya bayansa kutsawa cikin ginin Majalisar Dokokin da kuma yin gama da 'yan sanda yayin da 'yan majalisar ke kokarin tabbatar da cewa ya faɗi zaben shekarar 2020 a cewar shugaban kwamitin a jiya Lahadi. A yau Litinin aka harbo wasu jiragen sama marasa matuki guda biyu a lokacin da suka doshi wani sansanin sojan Iraki inda aka sauke dakaran Amurka a kusa da tashar saukar jiragen ƙasa da ƙasa ta Bagadaza a cewar wasu majiyoyin Iraki sai dai basu ce an samu hasarar rai ko jakata ba. Wannan harin na zuwa ne a yayin da Iran da abokan hulɗarta da ke Iraki ke tunawa da cika shekara biyu da kisan wani babban janar ɗin Iran wato kasim Soleimani. jami'an tsaro dai ba su ce uffan ba game da rahoton mace-macen a halin da ake ciki prime minister sudan abdullah hamdok ya faɗa a jiya lahadi cewa ya yi murabus ƙasa da wata biyu bayan da aka maida shi akan mukaminsa a matsayin wani ɓangaren yarjejeniyar siyasa da aka cimma da sojojin ƙasar. A wani jawabi da aka nuna ta talabijin, Hamdok ya ce akwai buƙatar zaman tattaunawa don cimma wata sabuwar yarjejeniya ta shirin mai da mulkin Sudan ga hannun farar hula. Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe takwas kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya da kuma daniel brown da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na wannan la'asariya baba ya ko makili da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum